a cikin wani littafi riyadu salihin na imamu nawawi ta'ala wa radiyallahu an an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an turmuzar da hanci thumma rahima an an turmuzar da hanci sun maraghi ma'af sannan an turmuzar da hancin man adraka abawai wanda ya riski mahaifansa indal kibar a wajen girmansu ahaduhuma ahadahuma aw kilaihima ɗayansu koko dukan dukan su biyu falam yadkhulul janna amma ko bai shiga aljanna ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi matsayin uwaye matsayi ne babba don haka Allah mai girma ɗaukaka ya gwama bautar shi da ya masu ɗa'a ya yi umarni da kyautata masu tare da umarni da bauta mashi sannan uwaye musamman lokacin girmansu suna da matukar bukatuwar kulawa da tallafawa da ya masu da'a da biyayya domin lokacin girmansu ƙarfi ya ragu karfe kuma 'ya'yansu ya taso da suna da buƙatuwar kulawar 'ya'yan gare su to wanda ya ko'owa da su yake kyautata masu a cikin wannan hali na rauni kuma har ya rashin sa'a ya mutu ya haɗu da ubangiji kan muna na masu da rashin taimakonsu to ya cancanci azabar Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an turmuzar da hancinsa sannan an sake turmuzar da hancinsa sannan an sake turmuzar da hancinsa duk wanda ya riski mahaifan shi lokacin girma kaga cewa lokacin girma ya ambaci lokacin girma ne domin lokacin ne aka fi matukar bukato taimako don gafi su girma su manyanta suke taimakon 'ya'yansu amma bayan sun girma sun manyanta suke bukatar taimakon 'ya'yan da wanda ke taimakon su a cikin wannan hali har ya mutu bai shiga aljanna ba ma'anar cewa ya mutu bai shiga aljanna ba wato ya mutu bai masu da'ar shiga aljanna ba domin uwaye ana samun aljanna karkashinsu kamar makarantu karanta hadisai can baya kuma za mu kara karanta wasu anan gaba wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin jihadi ya ce ya suna nan ya ce eh ce je kai ɗa'a da'a aljanna kana wurin su da haka wajibi ne ga 'ya'ya su kula da mahaifansu su tallafa masu su taimaka masu su kuma yi masu ɗa'a da biyayya su nisanci saba masu domin guje ma aukawa cikin wannan hukuba gobe kiyama wa anhu radiyallahu anhu أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال إن كنت لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم an karɓo daga abu huraira anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatu ni ina da dangi makusanta asiluhum wa ne. ina sare da zumunci na da su su kuma suna yanke zumuncin da ke tsakanina da su zan kai musu ziyara su ba su kawo mani in ba su su ba su bani in kyautata masu su su muna na mani in kusance su su su yi nisa da ni haka hali na yake da su ina sadar da zumunci na da su su kuma suna yanke zumunci wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya ina kuma kyautatawa zuwa gare su kaga da ya ce wa ahsinu ilaihim bai ce wa ahsinu lahum ba domin ya nuna kyautatawa da ya kai masu ta fuska da fuska ce da haka ya ta'addin fi'ilin da ila don ya nuna ya kyautata masu huska da huska don kasan mutumin da ya kyauta maka huska da huska akwai kunya ka kuma ka muna mashi zai iya yiwuwa ta kyautata maka baka sai na kyautata maka ba rashin sanin ina kyauta maka yana iya sa kai ka cutar da ni amma in ka san ina kyauta maka kuma ka yi ƙarin halin cutar da ni to wannan ya nuna munin ya isa kuma rashin kyautatawa ta kai matuka da haka ya ce wa ahsanu ilaihim ina kyautatawa zuwa gare su huska da huska wa yasi'una ilayya su kuma suna munanawa nawa zuwa gare ni munanawa ta huska da huska wa ahlimu anhum wa haluna alayya ina juriya daga cutarwarsu su kuma suna jahiltar haka a kaina ko suna yi mana jahilci jahilci shine munana magana ko aiki duk munana magana ko aiki ana kiranta jahilci domin mummunan aiki aikin laifi ana kiran shi jahilci da suna jahilta gare ni ko da su jahilci haƙuri na da juriya ta gare su ko kuma su yi mana aikin jahilci aikin wauta aikin rashin dattako faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'in kunta kama kulta in dai ka kasance kamar da ka faɗa kaga wannan ta ka tsantsane wajen ba da fatawa kuma na lura malaman saudiya musamman allajinatu da'ima zaga suna kula da irin wannan ladabi in ka yi tambaya sai ce inda yadda ka faɗa nan haka ne to hukunci kaza ne in yadda kafa daɗin nan haka ne to hukunci kaza don kada tausayi ya ja ka kai malami mai ba fatawa mu ce zo ya shirya magana ya tausasa murya ya hudu irin zalunci da aka yi mashi kai kuma ka rinjaya da bangaren tausayi akan ɓangaren bincike sai ka yanke hukunci to kai haka sai ka fada cikin kuskure shi yasa malamai suka ce koyaushe mai fatawa ya zo maka fara tunanan fitar da kanka kai kafin fitar da shi kwarai kuma galibi mukan yi kuskure ɗaliban musamman ɗaliban ilimi sai tausayi ya kama ka musamman yanzu sai wata mata ta zo ta same ka Allah gafata malam wallahi tun da miji na ya aure ni ban taɓa gan dariya ta yi ba ko bugu na ya kai yana kaza yana kaza yana kaza kayan ta kan saka duk tausayi a cikin zuciyarka sai ka cama da wannan azalimi ne bugu mara tausayi mara imani to ka za ka yi ba kada tausayi ya kama ka shi yasa ɓangaren kotu aka ce alkali da mutum zai zo mashi jina-jina ya ce wani ne ji mani to kada alkali ya rinja yadda atifa akan bahasi kada ya rinja da tausayi don abin da yake gani ya tsaya bincike kada tausayi ya ja shi ba wani bincike ce a ji a kamo shi a kawo muna shi ana kawo shi a ji a kulle muna shi a'a ba daidai ba ne kaga daga jin wannan magana ta wannan mutum an ka tausaya mashi gashi yana cewa ya rasulallah ina da dangi makusanta ina sadar da zumunci suna yanke zumunci tsakanina da su ina kyautatawa zuwa gare su suna muna namani ina juriya da haƙuri a kansu su kuma suna yin jahilci a kaina nan take annabi rahama sallallahu alaihi wasallam bai kalli janibin atifa ba janibin tausayi bai kalle shi ba don da ya kalle shi a wannan lokaci wataƙila ba zai ma uwan shi adalci ba kuma shi annabin adalci ne sallallahu alaihi wasallam da aka sai ce la in kunta kama kulta in dai ka kasance kamar yadda ka faɗi kana sadar da zumuncin su suna yanke maka kana kyautata masu suna munana maka kana juriya a kansu suna jahilci a kanka in dai hakan gaskiya ka faɗi faka annama tusiffuhumul mal to zunubinsu a wajen Allah da azabar da Allah zai musu tana daidai da ciyar da su toka mai zahi yadda mutum zai dinga hambuɗa toka mai zahi yana ci yadda yake jin zahin cinta to haka misalin azaba suke a wajen Allah Allah zai musu azaba wadda za su dinga jin raɗaɗinta kamar yadda mai cin toka mai zahi yake jin raɗaɗinta wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim sannan mai taimako daga wajen Allah ba zai gushe ba gare ka a kansu Allah zai ci gaba da taimakonka ma dumta ala zalika matukar ka dore akan haka rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi qala an-nawawi rahimahullah tusiffuhum bi dhamm at-ta wa sin al-muhmala wa tashdidil alfa imamu nawawi ya faɗi yadda ake dabt na wannan kalma kuma wani na cikin jan aiki da malaman hadithi suka yi domin kamar da kuka sani a da rutun larabci ana yin shi babu ɗiga ba wasali ta duk da haka ana gane rubutu wata kalma mai wahalar karantawa sai malamin hadisi sai ya faɗi da ake dabdinta dabdi dinta to shine nan imamu nawawi yayi to siffuhum kalma ce mai nauyi wajen faɗa don haka sai ya faɗi da ake karanta ta ya yace ana karanta ta da yawa ta'un dhamma ta ta farko wa kasr sin to sif sannan kuma sin almuhmala domin kaga akwai shinun akwai sinun tutun da can da ba digagga in aka sa maka sinun aka maka haƙura uku shin sinun ce ko shinun ce ba ka sani ba to da ke ce bisinil muhmala ana karanta ta da sinun wadda ba ta da digagga wadda aka wafintar ba a sa mata komi ba wa tasjidil fa da kuma yi wa fa'un shadda to siffuhum to zai zo ya fassara mana kalmar to siffuhum sai ya dawo kalma ta biyu yace almal bi fatah al mim wa lam wa huwa ramad almal ana karanta shi da yiwa mimun fataha da kuma yiwa lamun shadda a ce mal wanda shine ne har toka mai zafi ai ka annama tut'imuhum to da shine fasarar tusiffuhum ai ka annama tut'imuhum ar-ramad al-har yace kamar kana shayi kana ciyar da su toka ce mai zafi huwa tashbihun lima yalhaquhum min al-ithm wannan kuma tashbihi ne na abin da zai haɗu da su na zunubi bima yalhaqu akilar ramad alhar min al'alam irin abinda mai cin toka mai zafi yake haduwa da shi na radadi to haka su ma gobe kiyama za a yi musu azaba su dinga jin radadinta kamar radadin da mai cin toka mai zafi yake ci wala shay ala hadha almuhsinu ilaihim shi mai kyautata musu baya da wani laifi da ka sai ya dore da abin da ya kai su dai suna ja maka su azabar ubangiji lakin yanaluhum ithmun azimun bi taqsirihim fi haqqi sai dai su zunubi mai girma zai aku akan su saboda kasawarsu wajen ba da haƙƙin wannan ɗan uwa nasu wa idkhaluhum al-adha alayhi da kuma cutar da cutarwar da suke mashi wallahu alam wannan hadisi jigo ne a cikin hadisan da suke umarni da kyautata zumunci da kuma sadar da zumunci da haƙuri akan dangi yan uwa kada abu da bahaushe kai ce ba yan ubanci ya ibe ka ka yanke alaƙa da dangin ka yan uwanka yi hakuri da cutarwa saboda a wannan zamani yanzu muna zamani ne wanda ake cewa almadatu ta ta fi zamani ne wanda kuɗi su ne girma su ne ɗaukaka ba zumunci ba ta dan uwanka idan yana da mukami ko attajiri ne ko wani mai mulki ne zai iya yiwa ganin ka kullum ya ga cewa kamar abin hannun shi ke kawo ka wannan ya sa dinga walakanta ka yana kauda maka da kai yana tozartar da kai kamar kai ba dan uwan shi ba wani cima dinga yi maka faɗa me kawo ka kai kullum sai ka zo ka san ba abin da gabana na yin harka ka kai ko in lura ko in bala lura ta ni ana samun wannan daga wasu dangi masu wadata ko masu mulki ta irin wannan walakanci kai damar da kai kada kuma ka yanke zumuncin yadda ka saba gaishe shi kullum je ka ga da shi mutuncin da ke tsakaninku ya ɗore sai Allah ya taimake ka ya mutunta ka ya girmama ka shi kuma bai gyara ba kuma Allah bai yahe mashi ba ya zama sandiya ya mashi azaba to za ga misali idan gida babba ne dangi suna da yawa sai ga wanda ke da abin hannu shi ake kula da shi kai kuma ba wanda ya damu da kai tun baka da komi baka da kowa to wani lokaci sai ga mutum ya yi hushi ya yanke dangi ne duka ba ruwa ne da kowa wani ma yana iya barin gari dan damuwa da bakin ciki ya zan zauna yan uwana suna da ni banda keken hawa masa ka sai mani mashi dan hawa sa kaza kaza waye waye to bai kamata mutum ya kula da wannan ba ya kamata ka yi hakuri kasancewa zumunci babban abu ne yadda ka yi kyautata musu suka munana maka za a yi masu azaba haka kai ma fa in ka munana masu, kai ma za a maka azaba in kuka munana ma juna gaba ɗai kuma za a maka azaba dukkan ku da haka wajibi ne mu yi hakuri mu yi juriya mu kau da kai shaɗan maƙiyinmu ne ina kuma neman aukar da adawa tsakaninmu to gara ka yi haƙuri na yi haƙuri mun sadar da zumuncinmu mun kyautata ma junanmu mun kuma tallafa mu junanmu mun taimaka mu junanmu kada mu kalli wannan abu mai karewa so nawa mulki ya kare ya bar mutum ba mulki so nawa kudin suka kare suka bar mutum babu kudin to haka mutuncin dangi da kuma matsayin zumunci abu ne wanda ke babba kada mu yi wasa da shi kada kuma mu yanke zumunci sanin duk abin da zai taɓa zumunci mu kauce mashi mu yi hakuri da junanmu mu kyauta ma junanmu sannan kuma mu yi wa junanmu uzuri Allah maɗauki sarki ya ce idfa abin lati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid ka tura mummuna da kyakkyawa saboda kake da adawa da shi sai ya dawo ya zama masoyinka ko nake ke da adawa da kai sai ya dawo ya zama masoyinka da kada ka yi hushi kada ka yanke ka ci gaba da kyautatawa ga danye ka da yan uwanka gaba ɗaya domin Allah maɗauki sarki ya zargi masu yanke zumunci ku ji matsayin abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda matsayin shi a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi a wajen Allah ayoyi suna nan daban-daban cikin ƙur'ani wanda Allah ya yabi abubakar siddiq hatta idza balaga ashuddahu ko wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda abubakar siddiq ne haka abubakar siddiq ne Allah ce wala sawfa yarda Abokan siddiq ne Allah ya ce idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana abokan siddiq ne anan to mutumin da ya kai ga Allah ya faɗe cikin Qur'ani da yabo mai kyau ma wata rana wani al'amari ya faru wani abubakar ya so ya yanke zumunci sai ga ayar Qur'ani tana jan kunna abubakar ke ko kusa saboda an yi wa aisha kazafi, munafukai sun jefe ta da ƙyaran karya wanda 'yan shiya suke kanshi har yau wanda kuma yin haka kafirci ne domin ƙarfe ƙur'ani ne domin Allah ya barrantar da aisha Allah ce ula'ika mubarra'una mimma ya kolo to bayan ayoyi goma sun sauka a cikin suratul nur Allah ya barrantar da aisha ya ce duk abin da ka faɗa ƙarya ne kuma wallazi tawalla kibrahu lahu azabun azim wanda ya ɗauki nauyin yaɗa maganar yana da azaba mai girma Ta dama munafukai ne kaɗai suka yi maganar kuma a cikinsu ne maganar take yawo sai dai ka da tsegumi da yaɗa ƙananan maganganu a cikin mutane wani lokaci ka yi tasiri kana mutumin kirki yawan magana yawan farfaganda da ya yada abu ya maka tasiri to irin wannan yasa wannan kazafi da wannan ya rufe da munafukai suka yi ma abukiyar kwanciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tasiri ga mutum uku cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne hassan ibn da misbah da hamna maza biyu mace ɗaya misbah ɗan uwa abubakar siddiqu ne kuma talaka ne abubakar siddiqu shi ke ɗauke da nauyin shi ta mata lalabiya ta ibe shi tasirin maganganun munafakai ya shige shi har shi ma shiga cikin faɗa wannan magana da da wancan ayoyi suka sauka Allah ya barantar da Aisha sai annabi sa kai masa bulala bulala 80 80 bulala kazafi da sai abu ya ce mashi to ni kuma daga yau ba ni ba ka ya yanke duk tallafin da ya kai mashi dan uwan shi ne na jini amma tun da ya yi kazafi ga SC matar annabi bai dubi zumunci ba bai ji tsoron Allah ba a lokacin da ya magana to wannan yasa baka yace to tunda har Allah ya tabbatar abin da ka faɗi dinnan abin da ka faɗi dinnan ƙarya ne to ni kuma na yanke da kai sai yanke tallafin da yake bashi to dan Allah ya gwada maka muhimmancin zumunci sai Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى انظر إلى هذه الآية أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Allah ce ma'abuta falala ma'abuta yalwa abubakar fa ake nufi shi kadai shine ma'abuci falala shine ma'abuci yalwa ma'abuta falala ma'abuta yalwa kada su rantse da Allah akan cewa ba za su tallafa ma danginsu makusanta ba da ko miskinai Wani ya abu wale yasbahu su yi abuwa mana su kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so ne Allah ya gawarta muku yace inni uhibbu an yaghfira Allah li ya ce eh ubangiji ina so ka gafarta mani shi ne kuma na bashi abin da ya so ya yanke mashi kaga wannan ya nuna maka zumunci babban abu ne sau da yawa kuma mu muke irin wannan kuskure zai iya yi a cikin famili a samu wanda ba shirye ba ko a samu wanda bai da tanadi an ba shi jari ya ɓata shi an sai mai abin hawa ya sai da shi an ba shi riga ya sai da ita ta ce wallahi da gaba bukar baka ha bai daidai ba sai da sake salo a kuma wanda mataki kamata ɗaukan mashi ya ɗauki wannan bai yi ba a canza wani in bai yi ba a canza wani in jari aka bashi bai yi ba ta ce abinda ya kamata miza ne zuka zo ka yi noma sai a jarraba wajen noma ko a jarraba shi wajen kiwo a zuba mai kaji ko tsuntsayen nan masu kwai salwa ko a sai mai abin hawa ya yi kabu-kabu ko ya dinga ɗaukar ko a sai mai tasi ko da dinga caccanza nau'ukan sana'a har a yi sa'a wata sana'a ta karɓe shi ko a samu mai aiki ko a tsaya fashi a samu shi a dimishin cikin da karatu kwarai amma da an ce an bashi mota ya ji ya bata ta ya sai da ta walakance an mai kaza ya bata shi an bashi kaza ya sai an yi kaza ya bata ta ce a shigar an yanke ba daidai ba ne zumunci babban abu ne a wajen Allah da ka kyauta mu yan uwanmu mu kuma haƙuri da cutar wasu da wautarsu wa ana bi horata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa lahu fi athari falyasil rahima muttafaqun alayh an kuma karbo daga Abu Anas dan Malik khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqi duk wanda yake so a shimfiɗa masa arzikinsa wato a ƙara yalwata mashi arzikinsa wa yunsa lahu fi athari kuma a ƙara masa shekarun rayuwarsa falyasir rahima to ya sadar da zumuncinsa muttafaqun alai wa ma'ana yunsa lahu fi athari ay yu'akhkharu lahu fi ajalihi wa umri ma'anar yunsa lahu fi athari shine yu'akhkhar lahu fi ajalihi wa umri a jinkirta ajalin shi in ajalin shi na mutuwa sai a ƙara mashi shekarun shi ma a ƙara mashi to mun ce haka ya zama da cewar Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim eh na'am eh da kuma hadisi da ce. za a umarci mala'ika rute ajalin shi da arziki shi to ga wannan ya zo ce za a ƙara arziki za a ƙara kuma shekaru to Allah ramma ya ce muna yamhu Allah ma ya sha'u wa da daga Allah ramma ya baku ansa Allah yana shafi abin da ya so kuma yana tabbatar da abin da ya so daga Allah ya iya canzawa daga wasu malamai suka kira wannan da cewa rayuwa ce mu'allaka umru ne mu'allak za a ce misali in yayi da'a yayi biyayya ga Allah yayi kyawawan ayyuka to zai shekara 60 in ko bai yi ba to 40 ba suka ce wannan shine ma'anar ƙarin <clears throat> dama shekarun da zai yi ana ga rubuta su amma kuma an alakanta su da wani abu in yayi kaza in bai ba kaza eh eh na'am wasu kuma malamai suna ganin ma'ana wannan <clears throat> shine yin albarka cikin rayuwa ba wai ƙari ba ne don ajali ba a ƙara shi yan rutu maka shekara 80 su za ka yi ba ƙari ba rage suka ce abinda ke nufi da ƙara rayuwa ko ƙara ajali shine albarka kaga mutum ɗan shekara arba'in ya yi aikin ɗan shekara tamanin ka ta mamaki aka yi haka ya aka yi haka so ce wani shine ma'anar ƙarin shekaru a sanya ma shekarun albarka ka ta ayyuka ka ta ayyuka masu yawa yanzu ba da baku misali malam ja'afar Allah ji kanshi da shekara arba'in da dan wani abu ya rasu amma ka kalli ayyukan malam ja'afar sai ka ce ayyukan dan shekara tamanin ne ya sauki qur'ani sauka biyu daga fatiha hannasi tafsiri na ilimi cikin tsanaki ya karanta riyadu salihin daga farko a ƙarshe wanda da muke karantawa bulughul maram daga farko a ƙarshe kitabut tauhid har so biyu yi na harko saboda rashin kyawun rikodin aka sake wani na biyu aka zo aka kitabul jana'iz aka zo aka yi sifatu salatin nabi aka zo aka yi umtatul a <coughs> eh aka zo aka yi arba'unan nawawiyya ya kashe shubuhat aka zo aka kashe shubuhat sannan ga muhtasar na sirtun nabawiyya na muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala duk shi na ganin bai kare shi ba an kare to kan kan dubi wa'in ayyukan in ma su kaɗai ne banda lakcoci da muhadarori da aka yi banda 'yan wasu rubuce-rubuce da ya yi dan malam bai rubuce rubuce da yawa ba ya yi rubuce rubuce kaɗan cikin su akwai littafin shekul islam ibn taimiyya da muka taɓa karantawa alfarqu bainal haqqi wal batil ko ko alfarqu bainal awliya illah wa awliya shaytan ne muhim sai kan ai shekaru ne kaɗan shekara arba'in da shidda amma ga ta an yi aikin kusan shekara tamanin a ciki haka akwai wani malami a saudiya shi shekara ma talatin ya da wani abu amma ayyukan sun lunka na malam jafar lunkin ba lunki wallahi mala rubuce rubuce littafai ga sunan amma shekara talatin da wani abu ya yi rasu ya hada kutubu sita din da muke hudu buhari muslim abu dawud da nasa'i tirmidhi ibn majah duk ya hada su wallahi cikin shekara talatin da wani abu da suka ce wannan shine ma'anar ƙara shekaru a sa maka albarka cikin shekarunka ka yi aiki lunkin ba lunkin shekarunka amma gaskiyar magana 'yan uwa wannan ƙari ne na hakika lalle ana ƙara shekaru ƙari na hakika ga wanda ke sadar da zumunci ana kuma ƙara arziki to shi wannan bawa bai da wani da wani damuwa ƙarin arziki dan cewa can a rubuta arzikin shi ba nuna nufin an ƙayyade ba in ma an ƙayyade ƙara shi dai kamar wannan ne shi ma ƙadi na haƙiƙa ko ba sadar zumunci kaɗai ba duk wasu ayyuka na gari da bawa ke yi suna zama wasanadiyar ƙaruwar shekaru gare shi ajalin shi ya karu kuma arzikin shi ma ya karu duk da dai mafi yawan malamai sun tafi ne a kan cewa albarka ce ake nufi ba ƙari ba ne na hakika kuma ka dubi hadisin makarantar can baya zai tabbatar maka da wannan ma'anar ta cewa ƙari ne na hakika lokacin da Allah halicci zumunci ko zumunta sai zumunta ta ce ma Allah ya Allah ina so ka sadar da wanda ya sadar da ni ka yanke wanda ya yanke ni ka sadarwa tana ya ɗauka ma'anar ƙari ko ba ta ɗauka ma'anar ƙari tana ɗauka ma'anar ƙari da haka Muhammad Salim Muhammad Nasir Dini Albani rahimahullah ya tafi akan cewa ƙari ne na hakika ya goyi bayan malaman suka tafi akan wannan ra'ayi والله أعلم وعنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أنكم بكر بورك أنس الله كرم سيدا يأتي أبو طلحة الأنصاري يأبي mutanen madina al'ansar yawan dukiyar lambunan dabinai yana da lambuna na dabinai masu yawan gaske babu kamar shi a madina indiya ana magana arzikin lambunan dabinai ne babu kamar abu talha kaf a madina wa kana ahabbu amwalihi ilaihi ruha kuma duke eh, lambun da ya fi so cikin lambunan dabinon shi shine lambun da ke ruha wa kanat mustaqbilat masjid kuma wannan lambu ya kasance yana fuskantar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dab da masallacin annabi da wannan ne zan ce muku mutane suna kuskure duk lokacin suka zo magana kan makotaka sai su ce wai annabi na da wani makoci ba yahudi don ya shara sai ya zuba mu annabi ta katanga annabi ya kwashi a kwana a tashi a kwana sai nan bai ga sharar ba sai ce yaya shi ai bai da lahiya sai je ganin shi tonin tatsuniya ce yan uwa din babu wani bai hude da ke makotaka da annabi yahudawa suna da kabilu guda uku a madina akwai banu qainuqa akwai banu Nazir, akwai banu kwaraiza shiyoyi gare su a madina kuma kowace shiya tasu sai mata gano sun kewaye ta ba cikin garin madina suke ba ke sa wani mutum ya rute littafi ya samu littafin بيوت الصحابة التي حول حول المسجد النبوي gidajen sahaban annabi da ke makautaka da masallacin annabi ya ka kawo sunan su wane ina makautaka da annabi bangaren yamma maso kaza bangaren kudu maso kaza bangaren gabas maso kaza bangaren arewa maso kaza ya faɗi duk gidajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin masu makotaka da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan gonar akwai wannan lambu na dabinai na abu talha radiyallahu anhu ya kasance yana kallon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha kuma annabi ya kasance yana shiga wannan lambun wa yashrabu min ma'in fiha ba tayyib yana shan ruwan da ke cikin wannan lambun masu kyau wasu ruwa ne masu daɗi yake da su a cikin gonar falamma nazalat hadhihi ayatu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lokacin da wannan aya ta sauka Allah na cewa ba za ku samu shiga aljanna ba kai tsaye har sai kun ciyar da abin da kuke so Ali Imran اثنان وتسعون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول sai abu talha ya miƙe ya ce ya rasulallah Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu shiga aljanna kai tsaye ba har sai kun ci yadda abin da kuke so wa inna ahabba mali ilayya bayruha to yana shaida maka abin da nafi so cikin dukiya ta ta lambunan dabinai ita ce bayruha wa innaha sadaqatu lillahi ta'ala ga ta nan yanzu na hannunta maka sadaka zuwa ga Allah madaukakin sarki ko sadaka dan Allah maɗaukakin sarki arju birraha ina neman sakamakonta wa zuhuraha ina kuma neman ajiyarta Allah ya ajiye man irinta inda Allah ta'ala a wajen Allah maɗaukakin sarki fa da'aha ya rasulullah haythu araka ga ta ya rasulullah ka rarraba ta inda Allah ya nuna maka tunda kake so ka ba da ita ga ta nan sadaka saboda Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakhin sai manzo Allah ce kasuwanci yayi riba ma dalla ma dalla ma dalla ma dalla wa inni zalika malun rabih wannan dukiya ce mai riba zalika malun rabih wannan dukiya ce mai riba wa qad sami'tu ma qulta na kuma ji abin da kace wa inni ara amma ni ina ganin an taj'alaha fil aqrabina ka je ka raba ma danginka wannan gonar domin sadaka ga dangi tana da lada biyu ladar sadaka da ladar zumunci to da haka ka ba danginka wannan gonan ka rarraba musu فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله أبو طلحة أنقم يا رسول الله زني هكا فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه سي أبو طلحة يربى مدنجين شي da kuma 'ya'yan ammin shi 'ya'yan babban shi ya kasafa gonar ya kasafa lambun ya babbasu muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa sabaqa bayanu alfazihi fi bab al-infaqi mimma yuhib dama mun riga mun karanto wannan hadisi da kuma bayanin lafazan hadisin a cikin babin ciyarwa daga cikin abin da mutum yake so wa maza sannan kuma sharhi kan hadisin da abin da ya kunsa mun riga mun faɗi shi musamman a babin da ke cewa al'infaku yi hibbu wa min aljayyid illa dai da sake maimaita wannan hadithi ne a nan domin wannan babi na magana akan biyayya ga mahaifa da kuma sadar da zumunci da cikin sadar da zumunci akwai ba da abin hannu ga dangi ba wai kawai ka je ka gansu ba ka je ka gaishe su kaɗai ba shi ma wanda sadar da zumunci ne haka ma ba da abin hannu shi sada zumunci ne faɗin magana mai kyau sada zumunci ne tallafawa taimakawa sada zumunci ne ɗaukar nauyin karatu ɗaukin nauyin kasuwanci ba da jari duk yana cikin sada zumunci wa ana abdullahi bin amrin bin al'as radiyallahu anhu ma kala aqbala rajulun ila nabiyyi llahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka ala alhijrati wal jihad أبتغي, أبتغي الأجر من الله تعالى قال هل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال وتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم أنكر قولك عبد الله بن عمرو ابن العاص Allah ya kara musu yadda kala aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya fuskanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ubayyuka ala alhijrati wal jihad yace ya rasulullahi na taho domin yi maka mubaya'a akan yin hijira da kuma jihadi wa'annan muhimman ayyuka biyu na zo da yi maka mubaya a kansu zan yi hijira zan yi kuma jihadi fi sabilillahi abtaqi al'ajra min Allah ta'ala domin ina neman lada a wajen Allah domin wannan ayyuka suna cikin muhimman ayyukan neman lada to ni nazo in yi su da neman lada qala sai manzo Allah ya ce masa hallaka min walidayk ahadun hay yace cikin mahaifanka akwai ɗaya daga cikinsu da yake da yake da rai qala na'am yace eh bal kilahuma yace duk biyu din suna da rai qala wa tabtaghi ajra min Allah ta'ala yace kuma kana neman lada ne a wajen Allah madaukakin sarki qala na'am yace eh qala farji ila walidayka sai ce to koma wajen mahaifanka fa ahsin suhbatahuma ka tafi ka kyautata zamantakewarka da su ka kyautata taranka da su ka kyautata abokantakarsu to ka samu lada a wajen Allah muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan kuma lafazin muslim ne wa fi riwayatin lahuma jaa rajulun fasta'adhanahu fil jihad فقال أحي والداك قال نعم قال ya nemi annabi izini ya tafi jihadi qala sai annabi sai annabi ya ce masa a hayyun walidak mahaifanka biyu uwa da uba suna da rai kala na'am ce eh suna da rai kala fa fihi ma fajahid yace ka je ka yi jihadi a wurin su wato jihadin da'a da biyayya jihadin kyautatawa da tallafawa jihadin kulawa da tallafi ka je kai mu mahaifanka wannan hadisi game da muka ji buhari ya rawaito shi muslim ma ya rawaito shi don haka ya kamata ga musulmi ya kula da mahaifan shi matuƙa yana neman lada a wajen Allah maɗaukin sarki kuma wani ya nuna ashe yi wa uwaye ɗa'a da biyayya yana cikin manya-manyan wajibai domin hijira mece ce wajibi ce jihadi ne wajibi ne to ga shi ya zo yana so ya je hijira yana so ya yi jihadi annabi ya ce mashi ya je wajen uwayen shi ya masu da'a ya je can ya yi jihadi kaga kwatanta da'a ga uwaye da wa'annan abubuwa din guda biyu hijira da jihadi ya nuna kenan da'a ga uwaye wajibi ne dole ne ga ya'ya su yi biyayya su yi da'a ga mahaifansu su kyautata musu su kula da su su tallafa musu da duk mutumin da ke so addinin shi ya tsaya addinin shi ya karfi ya samu lada to wajibi ne kyauta mahaifin shi sannan idan farilla biyu ta haɗu wannan farilla ainiya ce wannan kifa'iya ce to ana gabatar da ainiya akan kifa'iya shi wannan mutum yana da uwaye ne guda biyu wanda suna buƙatar taimakon shi amma ya zo wajen annabi yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni ya yi jihadi sai ya gwada mai abin da ya yi tunda akwai masu jihadi in ko sun tafi sun ɗauke ma wasu to sai aka ɗauke mai abin da wasu sun ɗauke mashi sai ce ya je ya abin da ba wanda zai ɗauke mai shi shine biya ga uwayen nashi da haka mu kula da uwayen mu mutunta su mu girmama su mu kyautata masu mu nisanci cutar da su kuma wannan ya nuna duk abin da mutum zai ya kamata ya tuntubi malamai ya yi shawara kafin ya yi shi haka wanda matashi matsayin hijira da ladar hijira da matsayin jihadi da matsayin da ladar jihadi ba ta sa kawai ya shiga cikin masu jihadi ya tahe ba izini ba sai da zai nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi don da yawa zaka iya ganin wani abu shi ne daidai amma da yake sama da kai yake malamin ka sai lura maka a'a abin da ke ganin nan ba shi ba daga wanda ya bi sadaka kuma ne na nuna mana yadda sahabbai suke mutunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi suke tuntuɓa shi cikin al'amuransu duk abin da za su yi sai zo sun tambaye shi ya kaza ya kaza ya kaza Allah ya kara musu yadda wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت إذا قطعت رحمه Wasalaha Rahul rawahul bukhari an kuma karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ko an karbo daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara masa yadda anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah manzo Allah ya ce laysal wasil bil mukafi mai mai da buki ba mai sadar zumunci ne. in dangi ne na ziyara ta shi mai zarce su ta zo wajenta ita ma ta je wajenta to duk wanda ke mai da buki wajen sadar da zumunci ba mai sadar da zumunci ba ne wanda sai an zo mashi zai je in ba a je mashi ba bai zuwa ai kana ko mata masu fiye wanda matsalar sai ce wai yana kakin ba zuwa wajen wance ta ce ta ba zuwa wajen na ita ma ta ba daidai ba ne walakin alwasil mai sadar da zumunci na hakika shine allazi idza qut'at rahimuhu wa salaha shine wanda in aka yanke zumuncinsa sai ya sadar da shi rawahul bukhari bukhari ya rubuta wannan hadisi qata'at na karanta lafazin da cewa qati'at malai ce lafazin ana karanta shi da qata'at bi fath bi fath al-qaf wa ta sai dai wajen rahimuhu sai aka rahimuhu me maki a ce kai an ce qata'at me za a yi kamata a ce wajen rahimahu sai ce rahimahu idan qata'at sai ce rahimahu amma abinda addini shi ce rahimuhu kuma wannan hadisi lallai bukhari ya ruwaito shi da haka mai sadar zumunci cikakke shine wanda in dangi suka yanke da shi shi sai ya sadar da su ya sadar zumunci shi da su amma wanda ke mukafa'a an yi mashi yayi to wannan ba mai sadar da zumunci bane cikakke shi mai yana ya sadar amma ba mai sadarwa bane cikakke kwarai da ka abu da ke nufi da cewa lesar wasilu bil mukafe ba mai sadar da zumunci bane sadarwa cikakka sadarwa kammalalla ne wanda in an zo mashi ya je in ba a je mashi ba ya yanke to wannan ba mai sadar zumunci bane sadarwa cikakka amma shi ma in an je mai je shi ma ya zumunci sai da zumuncin ba kammalalle cikakke ba misal zumunci kam kammalalle cikakke shi ne wanda ko da an yanke shi zai ci gaba da zuwa da ya kamata ga musulmi tun ma farko ya ma ɗan uwansa ya gage kakka bari masu sai ya wajen ka kai Idan ga yi mashi gage kana rigan shi zuwa kahin ya zo kai kaje don ka samu wannan lada ta sadar da zumunci sannan musulmi bai kamata a ce wai ya mai da mummuna da mummuna ba a'a idfa abin lati a hasan haka ake so duk lokacin da ka muna na kai kuma ka mai da buki da kyautatawa ko kuma ka mai da kyautatawa domin zumunci shari'a ta yi umarni da sadar da shi ta kuma girmama zumunci ta girmama yan uwa masu zumunci da aka kai maka mutunta yan uwanka girmama su ka dinga sadar zumunci da ke tsakaninku وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه an kuma karɓo daga uwar muminai aisha allah ya ƙara mace yadda matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu mu'allaqatun bil arsh zumunci yana rataye ga al'arshi taqulu zumunci na cewa man wasalani wasala Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi da rahamar shi wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda kuma ya yanke ni Allah ya yanke shi daga rahamar shi muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi shi ma wannan hadisi bayani akan shi ya gabata a can baya wa an ummul mu'minin maimunata bint al-harith radiyallahu anha annaha a'taqat walidatan walam tasta'dhin تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتيها ahwalaki kana a'zamu li ajrik muttafaqun alai an karɓo daga ummul mu'minin maimuna bint al-harith zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga uwar muminai maimuna bint al-harith uwar muminai matar manza Allah sallallahu alaihi wasallam annaha a'taqat walidatan ta yanta kuyangatta ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ba ta nemi izinin annabi ba ta yanta haka cewa ba ta nemi izini ba ya nuna me cewa da ma tana neman izini amma a nan sai ta yi abin da ba ta nemi izinin manzan Allah kan shi ba to da ba ta nemi izinin manzan Allah ba ta yanta ko yankatta falamma kana yawmaha alladhi yaduru alaiha fihi to da kwananta ya zo wanda manzo Allah yake zazzagaya tsakanin matan shi yana ba kowaccensu kwananta to ita kwananta ya kama annabi ya zo ɗakinta ta qalat sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash'arta ya rasulullah anni ataqtu walidati ta ce ya rasulullah baka sani ba ai na yanta koyan gata shi ne ma'ana ash'arta ai a alimta ko ka san na yanta koyan gata wance kala awa fa'alti yace haka ne kin ko yanta ta ta. na'am ce eh na yanta ta kala amma innaki law tiha a'tay a'taytiha akhwalak yace ai da ko kin ba da ita ga dangin uwarki maimakon ki yanta ta ta tafi ta zama ɗaya da kin ba da ta ga dangin uwarki ta je ta dinga musu hidima kana azamu da ajiyarki da wannan fi girman lada gare ki fi girman fi girman ladaki wato ya fi girmama ladaki da wannan ya fi girmama ladaki muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to kaga wannan ma yana nuna abinda babu ke karantawa sadar da zumunci kuma ka yi kyauta ga na kusa ya yi kyauta ga na nesa kada mu ce zama ruru kwanan gida bai kwashi bai ba wani wuri can waje ba daidai ba ne ko ka zama inuwar giginya ba daidai ba ne lallai ne mutum ya kula da dangin shi in sun wadata to sannan fa haka za wa haka za kamar da annabi ya ce kwarai sun ka yada alkhairin ka ko ina amma yi kana da bukata ka je ka ba wani ba ka yafi dacewa ba ba su ya fi girman lada sannan wannan hadith ya nuna ashe ba laihi ba ne don matar mutum ta yi tasarrufi da dukiyarta ba tare da izinin mijinta ba kamar mata ka ta ɗauki kayanta ta ba wata ko ta ɗauki kuɗi ta ba wata ko ta ɗauki wasu kaya ta bayan ba tare da ta sanar da kai ba wannan ba laifi ba ne sai dai abin da ya fi ya fi kamata ya fi dacewa mace in za ta tasarrufi da dukiyarta ta sanar da mijinta wannan shi ya fi dacewa sannan wannan hadisi ya nuna mutumin da ke da mata fiye da ɗaya to wajibi da dinga rabon kwana ka kaganan ya ce da kwananta ya zo wanda annabi ke bata da ya zo ɗakinta sai ta yi mashi magana haka idan mutum na da mace fiye da ɗaya to wajibi ne dinga raba kwana tsakaninsu daidai da daidai sannan yana cikin abubuwan da ke ƙarfafa soyayyar aure tsakanin ma'aurata Gayawa juna halin da kowannen su yake ciki saɓanin mu yau abin da muke ciki sai ya ga mutum yana jin nauyi ya gaya matan shi yau riba nawa ya samu kasuwa bi ya faɗa mata albashin shi ma'am bello sun san albashin ka nawa ne kaga kuskure ne ba daidai ba ne yana da kyau gaya mata ka yanzu ina da jarin miliyan biyar alhamdulillahi abar kuɗi miliyan biyar akwai su bayan kaya a shago da suto sannan kullum akalla kullum akalla yi cinikin dubu ɗari biyar riba ko akalla ta dubu ɗari ka san da matanka sani za ku taya mu addu'a Allah ya ƙara samu abin albarka Allah ya sa abu ya ƙara haɓaka ko kuma albashi na kin ji dubu ɗari da hamsin nake karɓa duk wata duk wata dubu ɗari da hamsin nake karɓa eh ba komi kake damu da wannan mata ba a wato abin nan ba a guje ma haɗin maganganunsu dole ta gaya maka magana wadda sai ka ta haƙuri malamai dai sun ce wannan labari da maimuna ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana cikin abin da ke ƙara soyayya tsakanin ma'aura ba junansu labarin halin da kowannen su yake ciki ai ga wannan dukiya ce koyanga dukiya ce annabi hasan tana da ba bata ɓoye ma annabi tana da ita ba da kuma ta yanta ta bata ɓoye ma annabi ba ta gaya mashi cewa na yanta koyangar nan da haka malamai suka ce yana cikin abubuwan da ke kulla zumunci yake ƙara soyayya tsakanin ma'aurata gaya musu halin da ake ciki sai ba gaya mata ba sai ka gaya wani kuma kwarai dole ɗan kasuwa inda kasuwancin ku ya haɗu kuma hankalin ku ya daidaitu ka ba shi sirrin ka ya baka sirri ne in ma ba a yi haka ba wanda kake sai wurin shi ko wanda yake baka kaya sai ya san wannan abokan kuma aikinka wanda kuke matakin albashi guda sai sun san me kake ɗauka ko ba gaya masa ba sun sani wannan mataki kaza bayan shekara kaza kuma ya ƙara samun mataki ka da aka an sani can can wani zai sani min babu aula iyalinka abukiyarka abukiyar zamanka abukiyar kwanciyarka uwar 'ya'yanka ko za ta yi maka tuwo ka ci ta share maka shimfiɗa ka kwanta za ka kyamaci gaya mace sirrinka ai ba daidai ba ne haka ba bello ku gyara sannan ya kamata koyaushe mutum zai yi wani abu ya dinga tuntuɓin malamai ma'abuta ilimi domin su ɗora shi ga abin da ya dace kaga da ta gaya ma annabi yan tabawa yana da lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yan tabawa Allah zai yanta dukkan gaɓoɓin shi daga wuta daidai da gabobin shi bawan bawa na da gaba nawa cikin jikin shi 360 to sai Allah ya yanta gabobinka 360 daga wuta Allah ya ta umarni da yanta bawa saboda ladar da ke ciki har ya saka cikin kafara ta abubuwan da suke faruwa ga mutane akwai yanta bawa zihari akwai yanta bawa mutumin da ya sadu da iyali da rana da gangan cikin wata azumi akwai yan tabawa ka fara rantsuwa akwai yan tabawa ka fara kisa akwai yan tabawa saboda muhimmancin yanci aka samu aka samar da wannan sannan ga falala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ake samu wajen yan tabawa ya kudaitar cewa a dinga yan tabahi to duk da wannan falalar da take cikin yan tabahi da wannan mata ta annabi ta yan tabawan bauyarta annabi ce ai da kin gaya mani da na gaya maki abin da ya fi da kin ba yan uwan uwarki wannan bauyar ta ce ta musu aiki a matsayin bauyarsu to ya yi yanta ta lada duk da ko lada yanta bawa to ba da ita kyauta wajen dangi ya fi wa an asma binti abi bakar siddiq radiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ummi an karɓo daga asma'u binti abubakar siddiq uwar abubakar siddiq allah ya kara mata yadda kuma yar aisha ta ba aisha shekara goma da haihuwa Allah ya kara mata yadda qalat alayya ummi ta ce mahaifiyata ta zo mani daga makka mahaifiyata ta zo takanas takanas har ta zo madina don dai ta ga diyarta amma ka ji karfin imani dan uwa kalli karfin imanin sabon annabi uwarta ba mahaifiyarta wata durkusa ta haife ta amma da yake mushirika ce bata musulunta ba saboda tausayin da ke tsakanin uwa da ɗa uwa da ɗiya uwa ta taso matsayin mushirika kayan da musulunta bata musulunta ba ta zo tana so ta ga ɗiyarta wahiyar tun ita uwa tana mushirika ta zo fi ahadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzan Allah amma wallahi asma'u ba ta yadda ta ganta ba ba ta yadda ta ba ta izini ta shigo gidanta ba sai ta je ta nemi izini ta yi fatawa wajen manzan Allah da take cewa fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na je na nemi fatawa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa na nace ya rasulullah qaddimat alayya ummi mahaifiyata ta zo wajena wa hiya raghibatun tana da bukatuwa ta in bata wani abu to ya zan yi ya rasulullah hatta asili ummi ina isa da zumuncin uwata in je in ganta in karbe ta in bata abin take bukata barka ji ansar manzan tsira manzan tausayi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam qala na'am sai ce eh sili ummaki eh je ki sadar da zumunci uwarki wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa to shine wannan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa da ke ce sadar da zumuncin uwarki muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi wa qawluha cewa da tayi raghibatun ai tani'atun indi tas'aluni shay'an wato cewa da ya ta yi raghibatu tana kwaɗayin wani abu a wajena ma'anar wannan tani'atun tana tsammani tana kwaɗayi abin da ke wajena tana roƙona wani abu ƙila kanat ummuha minan nasabi an ce wata ce wata haife ta uwa ta dangantaka ita ce wakila kuma an ce minar rada'ati an ce uwa ta ce ta sha shayarwa ba uwa ce ta dangantaka ba wasu sahihul awwalu amma sahih magana ingantatta uwa ta ce ta dangantaka wato uwa ce wata haife ta kaga wanda ya nuna uwaye ko da kafirai ne ana kyauta masu kamar yadda Allah ya bada umarnin haka wa sahibuhu ma fi duniya ma'rufa ka abokance su a duniya da kyautatawa sannan wannan zuwa da ita wannan uwa ta yi ya kasance ne lokacin da aka kulla sulhun hudaybiya tsakanin annabi da ƙwarishawa kusan da annabi ta bi aikin umra shekara ta shida ne bayan hijira kafin suka hana shiga makka aka yi sulhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata shekara ya zo sannan kuma za a dakatar da yaki tsakanin shi da su tsawon shekara goma to cikin wannan muddin ita wannan uwa tata ta je wajenta don ta sadar zumuncinta amma saboda karfin imani irin na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam take da ta karbi uwarta ai baka san wani abu wanda ya fi wannan ba akwai lokacin da wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ji in ban manta ba diyar abu sufyan kaunar muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda wata ran abu sufyan yazo zai zauna shahida annabi sai ta jaya shahida sai ce ah, shin kina kyamar shin ne kina kyamata da shin ko shi da kike kyama da ni kun gane magana wato kina kina ganin shahada ba ta da kyau ne kina kyaman ni in zauna bisa gare ta ko ko ni kike kyama ba ki so in zauna bisa shahada ta ce kai nake kyama shahidan manzo Allah ce wallahi baka zauna shahidan manzo Allah kana kahiri ko shi mahaifin shi abin nan mahaifinta ne ba shi ya haife ta amma ta ke da ya zauna bisa shahidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka imani yake kuma wannan shi ke nuna gaskiyar imanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam domin sai mutum ya gabatar da son annabi sallallahu alaihi wasallam akan son mahaifan shi da ɗiyan shi da kan shi sannan ya zama mumini cikakke Allah ƙara musa ba annabi yadda da ɗaukaka ya saka masu alkhairi ina ji a kamata mu tsaya na dan koro don mu kai karshen babin amma na ga babin na da tsayi Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wassalamu alaikum warahmatullahi